annabi ya hana kaza ya hana suminti ya hana zama ya hana kaza ya hana kaza ya hana rubutu a makabarta saboda haka hadisin da haka da ya koro hadisin sai sai ke ganin wai ba za a yi aiki da hadisin ba sai yake ganin ba za a aiki da hadisin ba a gurin al'imam hakim wai mai yasa ba za a aiki da hadisin ba hujja shi gaskiya ba hujja ba ko da fa abin da ya fada ya inganta ballantana zahabi ya yi rubi ya ce wannan magana abin da ka faɗa kawai wannan shirme ne na fata mun gani domin cewa ya yi ba za a aiki da wannan magana na cewa ba za a yi rubutu a makamarta ba saboda da dama daga cikin magabata suna yin rubutun a kan don haka aikin da muka zo muka ga 'yan baya suna yi na rubutu a makabarta gada suka yi daga magabata Ka ji abin da ya faɗa wai shi al'imamul hakim saboda ya zo ya ga ana yi a zamanin shi to kawai gada aka yi daga magabata to kaddara cewa gadar aka yi magabata na yi zai zama hujja kuma a ce annabi ya hana kuma ka kafa hujja da aikin magabata an ce annabi ya hana sai kuma aka ce magabata ko tabi'ai ko makamantansu suna yi yanzu wata magana za a bi ta tabi'ai ko ta annabi dole a fita annabi saboda su ma tabi'an da su sai imamu maliku da sauransu ne suke cewa idza sahhal hadithu fa huwa mazhabi in kun ga hadisi ya tabbata daga annabi ya hana kaza to fa shine mazhabar mu mana ajiye na mu ra'ayin kenan saboda magana mazala ita ce kat don shine wanda Allah zai tambaye ka kai tsaye Allah ba zai tambaye ka malami ko ɗaya a kabari ba ko wani sahabi ɗaya ba za a tambaye ka ba za a tambaye ka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin shine wakilin Allah a ban kasa tilo wanda Allah ya hana a yi masa shirka shi ta kace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na ce da annabi muhammadu bawansa ne manzansa ne tilo wahdahu la sharika lahu fi risalatihi Allah ba shi da shariki abokin tarayya wajen isar da sako Allah bai aiko shi da kowa ba shi ne ainihin zahabi ta yi raddi ya ce wannan magana da ka faɗa ba gaskiya ba ne ya ce domin mu a iya sanin mu ma ba mu san magabata sun yi wannan abin ba tun da shi hakin bai kawo hujja ba sai ya kawo dalili ya ce abubakar su umar su kaza su kaza duk an yi rubutu a kan kabarin da tabi'ai to za a biya ta mu dai a iya sanin mu ba mu gani ba ba mu karanta ba a ina ka samu wannan magana kai imam al-haji kaga malamai su ne wa junan su raddi kenan na fata mun gani to shine wai dan karka je kana karanta wata magana ta al-imam hakim sai albani ya taraf yace amma maganar da hakim ya faɗa bayan ya kawo wannan hadisin yake cewa wai walaisal amalu alai ba za a aiki da wannan magana ta rubutu ba kawai a ci gaba da yi kenan me yasa me dalilin shi fa inna a'immatal muslimina wai domin shugabannin musulmi manyan malamai kenan irin su Imam Malik, irin su Ahmad bin Hanbal yake nufi irin su Shafi irin su Abu Hanifa wai saboda shugabannin musulunci min sharqi ila al-gharbi tun daga gabashin duniya zuwa yammacin duniya makatubin ala kuburihim an yi rubutu a makabartarsu wa huwa amalin kuma wannan wani aiki ne a kada bihil khalafu anis salaf wai yan baya suka ɗauka daga yan waɗanda suka gabata salaf sai ta wannan magana faƙadirar da zahabi zahabi ma ya mai da martani a kai bi kaulihi inda ya ce ma kulta abinda ka faɗa ɗinnan shirme ne ma'ana hayaniyar. babu dalili a kai wala na alamu sahabiyan fa'ala zalika a biya ce mu a sanin mu ba mu sahabin da ya haka ba ya ce a yi rubutu a kabarin shi ba wa inna ma huwa shay'un a'a wannan abin da kake magana ya kai al-imam hakim wani abu ne a hadasa hadasahu tabi tabi'ina wanda waɗansu tabi'ai kawai suka kirkiro shi faman ba da waɗanda suka biyo bayansu, amma ba sahabbai ba walam ya balagu humin na hayu su kuma waɗanda suka yin ƙila wannan hannun ne bai je musu ba uzurin da za a ba su shi kaga magana ta gaskiya kenan wancan hannun ne bai je musu ba inda hannun ya je musu daga annabi su ma ba za su yi ba to kaga wannan ita ce magana da shau usmani ya riƙa yi da kuma su kansu manyan malaman shine idan an ga wani mutum yana aikata wani abu da aka hana a musulunci ko dai saboda rashin sani ko an ji wani malami daga magabata kamar imamu maliku ko shafi ko wani abu ya ba da wata fatawa kuma ta saba wa hadisin annabi to uzuri ake ba shi ba jahiltar da hidaya ba don baka yi saka jahiltar da su ba manyan malamai ne a imma ne ma na musulunci sannan ba a sukansu ba a zaginsu sai dai a yi musu addu'a ce ƙila imamu maliku wannan hadisin bai zo mishi ba kaga wani zai iya yiwa imamu maliku ko imamu shafi ba za ka ce sun san komai a duniya ba faɗin wannan kuma ka yi ka shige gona da iri in ka faɗa wani mutum wannan magana Dan ko sahabbai sukan tsinci kansu su ba da wata fatawa kuma ba su san hadisin annabi ba misali karanta bukhari babu tanawu ilmi sai da umar yana zaune a cikin gida sai wani ya zo ya mishi sallama ashe yana cikin gida ya ji sallaman bai gama abubuwan da yake bane sallama uku yayi sai mutumin ya juya ya kama gaban shi can Umar ya fito sai ya hango shi har yayi nisa ya kai a kira shi sai malam ya daga yin sallama uku kuma ka tafi yace eh haka manzon Allah ya idan ka yi sallama uku ba a amsa ba kuma ka tabbatar an ji to juya ka tafi karkai ta hudu karkai ta hudu yin ta hudun yi laifi ba za ka ce ka zo gidan mutum dole sai ya fito ba ai baka san wallahi ko wanda ya taba zuwa gidana ina gidan nan a lokacin dutse ya rika dauka yana jefawa sama cikin dare wai dole sai na fito matar shi aljani ya bige ta dole a zo a masa ruqiya wallahi wannan gidan fa da na zauna anan ya yi sallama ya fi ashirin amma ya ɗauki dutse ya rika jefawa sama wai ko ba a ji ba ne sai sai na umar ya ce kai yanzu manzo Allah ya faɗi wannan magana ya ce a to umar wannan magana har ɗan islamiyya sun san da ita a garin nan yan islamiyya yan nahajir ma ka tambaye su wallahi sun san da ita sai ce saki laska sawakil umar umar ka shiga uku kasuwanci ya shagaltar da kai ana can ana ta ilimi a makarantar manzo Allah kai ka tsaya kana ta kasuwanci baka san waɗansu hadisan ba sai ta kuma zo mu je cikin gari ya janyo shi cikin gari ya tarar da yara da samari ana zaune ya ce jama'a wata magana ce ko akwai wanda ya taba jin annabi ya faɗa ya gaya musu ka ce ah wannan magana ba za a kira wani ɗan yaro ya faɗa aka je aka kira wani ɗan islamiyya aka ce ka taba jin wannan hadisi ya ce kwarai annabi ya faɗi wannan kaga umar umar bai sani ba ka ba zai ce duk sun san komai ba da haka ka karanta lallai littafin shekul islam bin taimiyya raf'ul malam anil a'immatil ala ko kuma je ka hadisin ya zo mishi tana iya yiwa ya ji hadisin shi wannan malam amma ya zo mishi ta hanyar da bai inganta a gurin sa bai gamsu da wanda ya kawo labarin bane sai ce kai wanda ya kawo labarin nan kaza ne na fata mun gane saboda haka sai kaga ya ki ba da fatawa da shi misali al'imamu shafi'i akwai hadisi sahihi da ya zo masa ta hanyar da bai inganta ba sai ki ba da fatawa da sai ce amma fa duk da haka in har hadisin ya inganta sai ce a kazina biki za mu yi riko da shi kuma za mu ba da fatawa da shi har ya mutum kuma bai sami ingancin hadisin ba sai daga bayan malamai suka tabbatar hadisin ya inganta shine hadisin duk wanda ya zakke wa matar shi tana al'ada da gangan kuma ya sani to ibn abbas ya ce annabi ya ce sai ya yi sadaka da dinari ɗaya ko kuma rabin dinari shafi ya ce lau saha a kazina bihi da ya inganta da mun yi riko da shi ya ce to amma yadda ya zo mana bai inganta ba sai daga ba kuma aka tabbatar hadisin ya inganta haka imamu shu'uba ya ji wani na karanta hadisin da bai inganta ba yana fitowa ya talle shi da mari tukuna sannan ya koma cikin gida da shi ya san wuyar da shi uba ya sha akan wannan hadisi hadisin cewa duk wanda ya yi alwala ya zo ya yi na raka a biyu ba tare da ya yi zance da zuciyarsa ya yi hira da zuciyarsa ba in ya gama Allah zai gafarta masa dukkanin zunubinsa shu'uba na jin hadisin ana tattaunawa ya fito daga gida bai gama abin da yake bai jiransa ya ɓaci ya zo ya talle wani malamin da mari ya koma gida sai da ya fito ya zo ya yana kuka ya tambaya me yasa yake kuka aka ce alaga ta mala akai kama shi shi ya mamanta shi ya mari shi saboda ciwon abin ya dame shi dan shi bai san labarin hadisin ba sha'uba wuyar da ya sha akan hadisin ba karami bane saboda akan hadisin sha'uba sai da ya je madina daga ainihin kufa ya zo madina daga madina ya je ainihin maka daga maka ya wuce misira daga misira ya dawo sai da ya zaga kasashe sannan ya sami labarin hadisin ashe ya zo ne ta hanyar maula asma'u binti sakan wanda ake kira shaharuddin haushab shu'uba ya ce dammar alayyar hadal hadis ai shahar ya lalata mu wannan hadisin da wannan hadisin ya inganta yace ahabbu ilayya min ahali wa mali wa waladi wa nasi so da wahalar da to daga baya kuma sai hadisin ya inganta imamu muslim ma ya rawaito shi yana cikin sahihu muslim kaga wannan da zai iya yiwa ka ba da fatawa saboda hadisin da ya zo maka bai inganta ba ta hanyar da ya zo ma sai ka ba da saɓaninta. to a irin wannan ne in sun yi haka sai a ba su uzuri kuma dama sun ce idza sahal hadisu fa huwa mazhabi kaga su sun kubuta har ga Allah amma kai ne yanzu idan aka zo aka ce manzon Allah ya ce hadisi ya inganta ayi kaza sai ka ce sam ai ba haka maliku ya ce ba ni malikiya nake yi sai a ce Allah ya shirye ka maliku ma shi ba haka yake ba dan da maliku zai dawo kai masa haka kila ma shi zai fara faɗa da kai ce annabi ya ce kai kuma ka zo ka ce maliku ya ce domin shi malikun ya fi ka san annabi ya fi ka sanin muhimmancin magana annabi so da magana annabin suka zo karewa kuma a kanta suka rayu kuma ita suka kare ba martabar su suka kare ba martabar annabi suka kare shi yasa Allah ya daga su har duniya ta tashi ba za a manta da su to kaji abinda ainihin zahabi ya faɗa الثاني hadisi na biyu daga cikin hadisai da suka hana waɗancan abubuwa a makabarta ya hadisin abu sa'idin wa huwa al-khudri wato abu sa'idin al-khudri wato sa'ad bin sinan bin malik al-khudri anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yubna ala al-kabari ya ce annabi ya yi hani a yi gini a makabarta a kan kabari ya yi hani a yi gini a kan kabari waye hadisin a karajar maja al'imamu ibn maja alƙaziyoni shine ya rawaito abu abdullah bisanadin da itinadi rijaluhu rijal ɗin jami'an rijalus sahih dukkanin su rijal ne na ainihin bukhari da muslim ko ko kuma rijal na bukhari illa annahu munqati'un sai dai da ya rawaito shi din hadisin yana da inqita'i kaga kenan tunda yana da inqita'i kuma to ya rasa wani sharadi daga cikin shartan inganci kuma na fata mun gani abin nufi kafin hadisi ya zama sahihi sai ya zanto rijal ɗin rijal ne sikat to sun zama sikat eh to babu inkita'i babu datsewa babu yankewa tsakanin malam wane da malam wane eh babu ta to an samu sharadi na biyu daga cikin sharuɗan ingancin hadisi to sai zanto an samu ɗaya kuma amma sai aka rasa na biyu shine inkita idan ka dole zanto muttasilus sanad isnadin ya tike malam wanan nan lalle ya karba hadisin a hannun malam wana din nan da yace malam na gaba ya karba daga na gaba malam wani ya karba daga na gaba har zuwa sahabi har sahabin shi ma ya karba daga annabi ya samu ittisalus sanad a gani to sai malam yace illa annahu munqati'un domin al'imam al-busiri a cikin zawa'id nasa ya ce rijaluhu siqa illa annahu munqati rijalin hadisin wato sikat ne sai dai munqati ne sai ya faɗa ina ne aka samu inqita'in sai ya ce al ibn mukhaymara lam yasma min abi sa'idin shi alqasim bin mukhaimara bai ji wannan magana ba ko kuma bai karɓi ruwaya daga abu sa'idin al ba amma ba wai ƙarya yi ba domin ba cewa ya ji ba zai iya cewa kawai an abi sa'idin al ko ƙala abi sa'idin al-khudri dan fadin ƙala ba ƙarya ce an wana ba ƙarya ce na fata mun gani. wani lafazi ne da zai iya ɗaukar inƙita'i zai iya ɗaukar kuma ittisali kawai don ka zo ka ce hadisi ya zo daga wani amma da za a turke ka ce kai ka ji daga wani za ka ce a'a ba ni na ji ba amma da ka cewa kai haddasana ko samitu ko na kuma aka bincika ba ji kai daga gare shi ba ko ma ba ku haɗu ba sai a ce wani ya zama kaza wadda'un wannan yi makarici ne in malaman hadisi ku suka gano ka ka ka shiga uku ka lalace ba za a taba kalbar hadisin ka ba kuma ka zama makari to don haka akan yi amfani da an an an kuma ji mutum ya yi akan kuma yi amfani da ita ba lalle ji ya yi ba kawai yana ba da labari ne hadisi daga wani to sai malamai sun bincika sun ga an ɗin nan ta ittisali sanadi ce ko ba ta ittisali sanadi ba ce idan kuma sun gano ko da an samu itisalin sanadi aka ga mutum mudallisi ne to ba za su karɓi an ɗinsa ba hatta yi sarrih bisama sai kai tsaye ya ce haddasana ko akbarana ko amba'ana sannan za su gamsu tun da shi mudallisi ne yana yin tadalisi so da aka tadalisi kuma shine dan rufa rufa a cikin isnadi ko dan rufa rufa game da shehunnai tadalisul isnad ko tadalisul shuyukh ko kuma ma tadalisul taswiya kamar da malaman hadisi suke faɗa da so da haka anan bai ji ba sama qultu fa qawlu sandi fi hashiyat ibn majah وفي الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات وهم لا أدري من من هو sai albani ya ce to in ka zo ƙila kana karanta wannan magana da na kawo maka ta al'imam al-busiri kila kuma za ka yi mamaki akwai wani babban malami al'imam sandi al'allamatu sandi shi ma ya zo ya yi wa malam busiri hashiya a ƙasa na fata mun gani. sai da ya masa hashiya sai ya zo yake magana kan wato sai ce wa fi zawa'idi a cikin zawa'id na limamul busiri sai ya ce isnaduhu sahihun isnadin hadisin sahihi ne bayan kuma yanzu an ce mabusiri ya ce illa annahu munqati'un amma sai ce wa fi zawaid isnaduhu sahihun wa rijaluhu thiqatun sai albani yake to ni ba wacce wannan ya zama wahani kenan kuskure ne tuntube ne a faɗin maganar nan da yi kuma yace ni ban san daga ina abin ya fito ba la adari min man huwa tun daga magana busiri can da kansa nan kuma ya zo ya yi quotation kai daga can littafin busiri ya zo ya ta isnaduhu sahiha kaga kenan ya karanto ba daidai ba ko ya gano ba daidai ba ko kuma ya yi tintiɗe ya yi wahami sai dai albani ya ce warawahu abu ya ala al'imamu abu ya ala a cikin musnad abu ya ala shi kuma ya rawaito wancan hadisi din na abu sa'id al-khudri cewa annabi ya hana jini a makabarta to al-imam abu ya alashi ya rawaito da ya rawaito amma da lafazin cewa na hana biyullahi annabin Allah ya yi hani an yi buna alal kuburi akan gini akan kabari au yuqa'ada alaiha ko a zauna a kan kabari au salla alaiha ko a yi salla a kan kabari ƙalal haisami malam alhaisami a cikin majma'uz zawa'id wa man ba'ul fawa'id nashi sai ce wa rijaluhu sikatan rijal ɗin hadisi ɗin sikatun wanda mun sha yin bayani akan wannan littafi na al'imamu alhaisami abubakar alhaisami majma'ud zawa'id littattafai ne guda shida na ainihin musnad imam ahmad da musnad al-bazzar da musnad abu ya'ala waɗannan masanid guda uku da kuma ma'ajimu salasa na al-imam tsabarani da al-kabir da al-ausar da as-sagir su yi aiki a kansu ya cicciro hadisan da yake ganin kan kan kan za su iya tafiya da kutubu sittah sai ce ga wasu kutubu sita ɗin daga cikin ma'ajimin salasa da waɗannan musanadai guda uku waɗannan hadisai za su iya tafiya da hadisan bukhari muslim abu dauda nasa'i turmuzi ibn maja su ne kutubu sita sai sa wa littafin suna majma'u zawaid wa manba'ul fawaid sai ya kawo hadisi sai sai rani ya rawaito shi amma kaza kaza sai ya faɗi hukunci ko a cikin alkabir ko a cikin asagir ko a cikin ainihin wato ausat nashi ko ya ce abu ya ala ko bazzaru ko ahmad bin hanbal sai ya faɗi hukunci a kai sadaka limam al-haisami babban malamin hadisi to kaji a takaice waɗannan abubuwa da ainihin aka faɗa dangane da hukuncin shi ci gaba ko sai hadisi na uku an abul hayyat al-asadi abul hayyat al ya ce. qala li ali bin abi talib na ali ya ce mun ala isuka. shin bana aike ka ba alama ba a asani alaihi rasulullah sallallahu alaihi salama. a bisa ka je ka aikata abin da nima annabi ya aike ni a kansa menene shi Allah ta da'atin salan kar ka bar wani mutum mutumi a gari ko a daji ko a gida ko a cikin gida ko a gurin aiki ko a ofis ko a ina da inda ga mutum mutumi wa fi riwaya sura ko wani hoto hoto na kira suratan annabi ya ce karka yadda daka ga wata hoto illa tsamasta hoto ka lalata shi ka shafe shi ka goge shi duk hoton wanda ka gani wala kabaran mushrifan ko ka ga wani kabari an ɗaga shi sama ko da gini ko da tudu ko da wani abu illa hu sai ka yi flat da shi da sauran kabuburra wani hadisi muslim da abu dauda da nasa'i da turmudi duk sun rawaito turmudi ya ce hadisi ne ma Hassan, al-imam hakim ma ya rawaito da bai haƙi da tsayalisi abu dauda tsayalisi da imamu ahmad ta hanyar abi wa'ili anhu daga abul hayyaj din can al haka tabarani ya rawaito a cikin mu'jamus sagir ta hanyar abu ishaqa anhu zuwa ga wancan abul hayyaj al-asali an ali kenan bin abi talib walahu fi musnad at-tayalisi hakan nan ya rawaito din yana da shi a cikin musnad at-tayalisi da imamu ahmad ta hanyoyi wato yana da hanyoyi guda biyu akharani an ali bin abi talib daga sayyidina ali ko kabi me yasa ya kawo hadisin saboda magana in kaga kabari mai tudu kaga kenan ko dai an masa ko an daga shi da wani ainihin kasa wadda ta wuce misali sannan ga zamu tsaya ne insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الحمد Salatu رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين waɗannan duka takardu ne abinda suke bukata shine addu'a na farko yace ina roƙon 'yan uwa musulmi wato addu'a dalilin kunci da na shiga na bashi Allah ya yi min mune masa addu'a kasa ta musamman ubangiji Allah ta'ala ka yi mushi kuncin wato kuncin da ya shiga na bashi ubangiji Allah ka bashi ikon biya da duk wani wanda yake da irin wannan hali ya ubangiji Allah ka yaye mana baki ɗaya Allah ka raba mu da kunci da bashi da sauransu ubangiji Allah ka kawo mana sauki wannan shi ma yana cewa ne bayan gaisuwa tare da fatan wato dai alheri dai duka ya roƙa bayan haka malam ni mazaunin gwamba ne damuwa ta ita ce yau shekara uku kenan da rabuwa da matata saboda jarabawa na rayuwa kuma yara biyu ne a tsakaninmu da ita kuma yaran sun kai munzalin shiga makaranta amma ba a sa su ba saboda ba sa waje na saboda ban samu halin yin wani auren ba kuma abin da ya dame ni shine iyayena ba su yarda na ajiye yaran a gidanmu ba a yanzu haka yaran suna zaune ne a ƙauye wajen mahaifiyarsu wannan shi ya yasa nake neman al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama da su taya na addu'a Allah ya yi min wannan matsala kuma ya bani halin yin wani auren shi ma mune masa addu'a kusan kusan wannan da sunayen Allah da sufofinsa ubangiji Allah ka yaye